a yanzu haka da kake kallon wannan bidiyon kai kana yau ne ko to amma akwai ƙasashe da yawa a duniyan nan su har sun shiga gobe sun barka kai a yau mm, wannan haka yake in dai kana yawo a duniyan nan za ka fahimci cewa ƙasashe da yawa suna shiga gobe fiye da wasu ƙasashe ƙasashen gabashin duniya za su shiga gobe su bar ƙasashen yammacin duniya suna yau Uhm. Haka zalika in ƙasashen gabashin duniya suna yau, to ƙasashen yammacin duniya suna jiya. To wannan karatu shine ci gaban karatunmu na International Solar Deadline. Kamar yadda na fara bayani jiya, sai na ga bidiyon zai yi tsayi sosai, sai na ce to bari mu yanke sai mu ci gaba yau. Na ce International Solar Deadline wani zaren layi ne da 'yan kimiyya suka zana ba Allah ba ne ya zana 'yan kimiyya su suka zana sun zana wannan layi sai suka ce to ga layi nan duk abin da ya tsallake layin nan ta hannun dama to shi yana yau duk abin da ya tsallake layin nan daga hannun dama zuwa hannun hagu to ya koma jiya eh very simple amma kuma in ka je wajen can yawanci tunda a cikin teku ne sai mutanen da suke da manya-manyan jiragen ruwa ne suke zuwa daga nan ga layi in ka tashi da jirgin ruwa fi za ka ce ha to kai ni yau ta ishe ni bari koma gobe in mm? kawai sai ka tashi wi ka tsallako ta gefen dama kai yanzu ka tafi gobe in ka ga gobin ba daɗi sai ka ce kai ni kam na gaji bari koma jiya mhm. tunda in ka riga ka je gobe to gobe ta zamo yau in za ka dawo yau to jiya za ka ce sai ka dawo ka sake tsallaka international solar deadline abinda zai baka mamaki kuma in kana da waya a hannunka kana tsallakawa wayanka zai fahimci cewa ka koma jiya saboda wayoyinmu nan date in da ke cikin wayoyinmu nan an yi synchronizing nasu da gps satellites sannan wayannan gps satellites ɗin an yi programming nasu ta yadda suna fahimtan inda kake sai su baka kwanan watan da kake mm, sau da dama in ana celebration na new year wasu ƙasashen da ke gabashin duniya za su yi celebration na new year da awa goma sha ɗaya kafin wasu ƙasashen da suke yammacin duniya su yi yanzu ka kalle mu mu ba a Najeriya muke ba to muna Najeriya muna wajajen prime meridian tunda mu muna tafiya ne da UK akwai waɗanda suke ta baya a duniya mu a Najeriya in muna yau in za mu yi celebrating na New Year 1st January 2025 za mu yi bikin mu gama da awa goma sha ɗaya kafin waɗanda suke wani gari da ake cewa Honolulu a Hawaii na United States kafin su yi bikin New Year. Mu fa za mu shiga 1 January 2025 da awa awa awa goma sha ɗaya. Kafin nan su 'yan Hawaii na Amerika su shiga New Year. Eh, kaga kenan mu mun daɗe da shiga gobe mun bar su a yau. Mm To wannan abin dole sai an samu wani layi. da zai bambanta ina ne gobe ina ne yau ko kuma ina ne yau ina ne jiya to wannan layi ita ake kira da international solar deadline ko kuma ka ce international deadline mm -hmm. to wannan karatu yana da daɗi sosai da sosai saboda in ka fahimce shi za ka fahimci abubuwan da suke da alaƙa da shi irin su time zone haka Hmm, mutane da yawa yanzu ba su fahimci time zone ba yanzu aka yin a Najeriya misali karfe kaza ne baran ba da karfe ba karfe kaza ne tunda ban san yaushe kake kallon bidiyon ba in a yanzu ne a Najeriya karfe kaza ne to a wani kasan ba karfe kaza ba ne karfe kaza ne mm-hmm. to wannan shine zan tsaya nan gaskiya a nan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tambayan shine shin rana tana tafiya ko kuma ba ta tafiya da gangan na yi wannan tambayan saboda ina so in wayar wa mutane kai hmm. idan ka sani kana iya sa a comment section idan baka sani ba kana iya duba lalla za a samu wanda ya sani da ya saka to wannan shine ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria bisalam